Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya mayar da shugaban hukumar inshorar lafiya Usman Yusuf bakin aiki bayan ministan lafiya Azik Adewale ya dakatar da shi tun Yunin bara. Jami'un adawa 31 ta bakin sakataren UPN Abubakar Sokoto sun mara baya ga muradin gwamnatin Buhari na kawo zaman lafiya fiye da batun 'yan siyasa na takarar 2019. Yana shugabanci yana taimaka ma 'yan kasa to ka taimaka mishi ya jidda wannan nauyin in kuma ka ga ya kure ka zo ka faɗa mishi cewa ya kure ga wurin da ya kamata a gyara. Ministan jirage ya sirika Amurka ya ce shugaba Buhari zai takarar 2019. Idan aka samu akasi ba shi ne ba ya zo ya karɓi mulkin Najeriya ya ci gaba da shi a 2019 to za a samu matsala. Musa Jigidado ya kai karar jam'iyyar APC kotu da buƙatar soke zaben shugaban matasa na jam'iyyar a Gombe da ya ce shi kansa ya tsaya takara amma ba a sanya sunansa a takardar zaɓe ba. Ka cika fom an ce ka kawo ejin ka kawo ejin amma a ba rufe ko babu sunanka. Yayin da majalisar dattawa ta umarci kwamitin 'yan sanda ya samo bangaren gwamna Otona rikicin Benue kafin amincewa da rahoto gwamna Lalon na Filato ya yi garan bawula gwamnatinsa nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamun Usman da kuma mai martaba sarkin Tangale Malam Abdu Buba wanda zai kammala jawabansa yau. Ga mai martaba sarkin das. alhamdulillah akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu muka samu kanmu a ciki yanzu ah, musamman ah, an san cewa population namu na karuwa ne amma kuma ba a daukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a dauki nauyin wannan karuwar ah, al'umma da muke samu a cikin ƙasa musamman yadda ake eh, magana yaya talauci da sauransu a talauci ya mana katutu a kasan matasa babu abin yi sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi kamfanoni da daman suke ɗaukan ma'aikata su rage wannan zanagari banza ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da aka yi babu wuta na nepa da zai powering wayannan industries to duka irin wannan shine sai zamana marasa aikin yi sun yi yawa to duk lokacin da wani abu ya taso mummuna ka nemi mutum za ka biya shi kuɗi kalila to sai ka ga ya je ya aikata wannan al'amari to abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine ne har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasa najeriya yawansu bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar najeriya population namu ya yi outnumbering namba na security personnel da muke da shi yadda za su yi ta kinkiya na wannan population ne to wannan yana daga cikin abin da yake yake yake addaban mu kwarai da gaske muna dai ba da shawari tsakani da Allah ba ita gwamnati da tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki da irin wahala da mutane suke ciki a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauƙi na rayuwa insha Allah mutane suka samu abin yi to duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro insha Allah zai sauki ah, saboda mutane sun zama engaged to wannan muna ta bada shawari masu ah, gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari a yadda ake almundahana da sama da faɗi da kayayyakin al'umma ah, babban su dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari zamana duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu ya kamata ya zama a can an ɗauki mataki yadda zai zanto e, na baya su gani kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba shi ko mai martaba sarkin tangali cewa ya yi dangane da batun makiyaya da manoma dole ne a zauna tare idan ko in za a zauna tare manoma suna nasu makiyaya suna nasu yanzu ma manoma sun dawo suna kiwo makiyayan ma suna noma saboda haka dole ne wajibi mu zauna tare a idan wani ya ɓata ma wani abu to a zauna akwai daga mai anguwa akwai dakaci akwai hakimi har ga sarki yanka mm. a daidaita al'amuransu dole ne a zauna tare amma idan aka ce ɗin wane ya ɓata ma wani rai sai a fara fada to ai gera babu dole ne a samu a gera a zauna tare idan mun gane yawancin makiyayan da sun dawo sun zo sun hada fitina bayan kasa ba ne bayan kasa ba ne yan kasa ba za su yarda a ta wannan abu ba saboda haka ina kira a bambance tsakanin wayannan kuma gwamnati ta shigo ta magance wayannan da ba yan kasan ba idan ba ta yi haka ba to da a yi ta yin rikici za a yi ta yin rikici dole ne a bambance kuma gwamnati ta yi aiki bai kamata ana ta kisa ana gani ba aikin gwamnati ne a gaskiya abinda da muke faɗi muna so ne a zauna lafiya ko da wayan da za su zo su zauna din ko ba yan kasan ba in za su zauna lafiya alhamdulillah shi kenan game da matasa a kula da batun makaranta a tabbata matasa sun yi makaranta in su ko sun yi makarantar nan a tabbata sun sami abin yi domin idan an bar su haka kaga za su yi su shiga suna shaye-shaye kwaya ne igiya ne wiwi ne da sauransu amma in an sa musu wani abin yi bude su makarantu na sana'a na hannu wanda sun gama sun sami abin yi to zai rage wayan abubuwa sosai idan an ce za a bar su haka shi yasa ake samun cewa matasa sun kama wasu mutane su ce sai an ba su kuɗi sai an yi ne abin da ya shafi tattalin arzikin kasar nan musamman ba za ta yiwu ba idan mutane suna taba abin da ya zama na gwamnati dole ne ta tsare abubuwan da ya shafi hakkin gwamnati na kudadenta shigan kudinta fitan kudinta wannan hakkin gwamnati ne ta tsaya kuma mutane dole ne su tsaya su ga cewa sun taimaka ma gwamnati don ita gwamnati ta kadai ba yadda za ta iya ta yi jama'a sai sun taimaka mata ta wajen haddana abubuwan gwamnati idan ba haka ba kasanmu nan an ba za ta sami cin gaba ba idan wasu suna duba cewa su za su iya su ita daukan kudin gwamnati su amfanin kansu da shi ba na gwamnatin ba a taimaka ma gwamnati gwamnatin ya gama abin da yake yi in ya gama a ga menene ya kamata gwamnati ta samu kowane shekara don ta san irin yadda za ta sarrafa abin da zai zama da amfani ga jama'ar kasa idan ba mu yi haka ba mun ba mu taimaki gwamnati ba to ba zai yiwu ba mu zauna muna zargin gwamnati kuma a yadda zai yiwu saboda haka ina kira da babban murya mutane su hada kai da gwamnati domin kasanmu ta sami kuɗin da za ta sarrafa kanta mu guje ma wayanda za su tafi da kuɗin gwamnati a hanyar da ba daidai ba mu guje musu kan mu yadda mu ba da haɗin kai da su. To jama'a nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.